yau talata shida ga watan ramadan hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a cigaba da karatun wannan littafi na mausu'atu akhlaqis salaf na fadilati sheikh dr mahmud al-misri abu ammar allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun shiga gaban da mala yake cewa da'awatun mubaraka ga addu'a mai albarka wanda ya kamata a ce dukkanin musulmi ya yi ƙoƙarin kiyayewa da tsarewa da yi akai-akai domin inganta rayuwar shi ta duniya da kuma rayuwar shi ta lahira da farko malam ya fara kawo mana istighfari da cewa lallai musulmi ya kokari ya tsare istighfari akai-akai sannan a kowane lokaci ya rika roƙon allah maɗaukin sarki ya gafarta mai zunubai da laifuffukan da ya yi wanda zai iya hasasowa a yanzu da wanda ya shige duhu ba zai iya ganewa ya yi ba yawaita istighfari to allah maɗaukin sarki na kankare zunuban bawa sannan yana ƙara fahimtar da shi ilimi ya inganta rayuwan shi ya ɗaukaka shi akan sauran jama'a domin zunubi idan yi wa mutum yawa to zunubi na mai da bawa baya ne ya zama tozartacce a cikin al'umma kuma kenan a matsayinmu na mutanen da ba ma'asumai ba ya zama mana wajibi a irin wannan yanayi mai yawaita istighfari to bayan istighfari to shine malam mahmud al-misri ya ce wa kazalika ad'u nafsi wa ikhwani ila kasrati salati was salami ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce bari in kira al'umma in kira 'yan uwana musulmi in yi makaina nasiha su ma in tattare su waje ɗaya in gabatar da irin wannan nasiha gare su akan cewa mu yawaita yi wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati a kowane yanayi da kowane lokaci da kowane hali muka samu kan ma ciki fa innahu kama qala imam ibn al-jawzi abu ammar yake cewa kamar yadda aka samu babban malami al'imam ibn al-jauzi yana faɗi ne da cewa wa'alamu rahimakumullah ya ku jama'a ku sani muna roƙon allah maɗaukin sarki ya ji kanmu ko dai ya ji kanku annafi salati ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga yi wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati asharu karamat to yi ma annabi salati yana dauke da karamomi guda goma jama'a kuna jin wannan yi ma annabi salati to yana dauke da darajoji yana dauke da karamomi yana dauke da abubuwa masu girman daraja har guda goma na farko malai ce ihida hunna salatul malikil jabbar muddin kina wa annabi salati to za ki dace da allah maɗaukakin sarki ya maki salati kema kina yin salati allah zai maki kun karama na farko da za mu samu ku allah zai maki salati kai tsaye wasaniya karama na biyu da mai yi wa annabi salati zai samu kai tsaye shafa'atun nabiyil muhtar allah maɗaukin sarki zai saka ki daga cikin ceton manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakamakon wannan salati da kike yi wa annabi allah maɗaukin sarki ya maki salati sannan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah maɗaukin sarki ya umarce shi da ya cece ki a ranar lahira me kika manta mala ya ce wa salisa na uku aliktida'u bil mala'ikatil abrar din mai yi ma annabi salati to yana yin koyi ne da aikin da mala'ikun allah suke yi laila nahar na yi wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama salati kenan ke baiwar allah da kike yi wa annabi salati to kina yin anko da mala'iku ne mala'iku suna salati ke ma kina yi darajar da suke samu shi kike samu a lokaci ɗaya allah maɗaukin sarki zai riƙa yi maki salati kuma yana sa ki a daga cikin jerin giyan al'umman da ya ƙaddare manzan allah zai cece su a ran tashin alkiyama allah ka sa mu cikin ceton annabi wa na hudu daga cikin darajojin da mai yi ma annabi salati zai samu mukhalafatul munafikai na walkufaru duk mutumin da ke annabi salati to wannan aikin da yake kai tsaye yana saba makafirai da munafikai ne domin su kafirai da su munafikai ba sa wa annabi salati kina yi ma annabi salati to Allah maɗaukin sarki zai cire ki daga cikin gayyan munafukai Allah zai cire ki daga cikin gayyan kafirai kina daga cikin gayyan musulmi masu kamanceceniya da mala'iku waɗanda Allah ke masalati sannan kuma zai sa sa daga cikin ceton manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce wal khamisa daraja da karama na biyar mahwal khataya wal auzar duk mutumin da yake ma annabi salati to Allah madaukin sarki zai girmama shi ta hanyar zai kankare mai dukkanin zunubai da kurakurai da wannan bawa yake yi don Allah mai kika manta kin yi ma annabi salati duk 'yan ki da 'yan zunuban da kika yi Allah madaukin sarki ya bi ya goge su sakamakon yin salati amma fa ki sani baiwar Allah in ba kin jajirce da gaske kin yaƙi zuciya kin yi fada da shedan ba sai rana ta fito har ta faɗi ba ki samu daman minti biyar da kike wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati ba ba an karantar da mu cewa a duk da ladan ya kira sallah muka bi kalmomin kiran sallan muka maimaita kamar yadda yake yi karshe muka yi salati muka roƙan mu annabi wasila allah maraukin sarki zai rubuta mu daga cikin 'yan aljanna ya rubuta mu daga cikin waɗanda za su rabota da ceton manzan allah ya saka mu daga cikin bayin da ya gafarta mu zunubai baki ɗaya ba ki lura da kyau sai a kira sallah so biyar a yi ni amma baki iya yin waɗannan abubuwan ba shaɗan ya riga ya mamaye ki allah shi kyauta wasadisa na shida qada'ul hawa'iji wal autar duk mutumin da ya ɗabi'antu da yawaita salati ga annabi to allah maɗaukin sarki zai riƙa biya mai dukkanin buƙatun shi duk abin da ya taso maki ko menene duk yawan shi duk girman shi allah zai samu maki hanya mafi sauƙi da za ki cimma manufanki an gane wannan da kyau to amma wani irin salati sai da ƙarshe za mu bayyana irin salatin da za ki riƙa yi ma annabi shine salatin da annabi ya karantar da kanshi idan kika ɗauki wani salati kina yi da sunan wai salatin annabi ne kuma ba annabi ne ya ba da wannan salatin da kanshi ba to kin yi shiririta maimakon ki ƙara haske sai ki ƙara duhu ana fahimtar wannan da kyau duk abin da kike kina son ki ko kina son ki samu ko kina son ki zama in dai a duniyan nan ne Allah ya ki tasa salatin annaba a gaba ki gani ke tasa salatin annabi za ki same shi raba-raba shi yasa ko roƙon allah za ki ki fara gabatar da salati ga manzan allah tukuna a bayan da kika yi ma allah maɗaukin sarki kirari kika jinjina ma allah a matsayin shi na mahalicci mamallakin kowa da komi kika yi salati to sannan sai bukatunki sai su biyo baya in kika gama lissafo bukatunki duka sai ki cike da yabo ga allah da salati ga annabi shikenan magana ya kare daga nan kawai sai ga addu'anki nan da nan Allah madaukin sarki ya karɓa Allah ya tsare mana imanin mu mala ya ce asabi'a tanwirar zawahiri wal asrar duk mutumin da ke yawaita yi wa annabi salati to allah maɗaukin sarki zai haskaka zahirin shi sannan allah maɗaukin sarki zai haskaka ɓoyen shi ma'ana zuciyanki za ta zama da haske ayyukan da ke aikata za zama da haske rayuwanki da sana'o'inki da 'ya'yanki da mijinki da kowa naki za ga haske a cikin al'amuran rayuwanku shi sa in kin ga yanayin rayuwa ya kulle muku ku rasa yadda za ku yi abubuwa babu daɗi to ku yawaita salati mun gano wannan da kyau wasamina daraja na takwas da mai yi wa annabi salati yake samu annajatu min azabi daril bawar shine allah maɗaukin sarki zai tsiratar da duk mutumin da ke yawaita salati ga annabi allah zai fidda shi daga azabar lahira duk wani azaba da za a yi makafirai da azalimi da makangaran bayi a ran tashin alkiyama to allah maɗaukin sarki ke zai tsiratar da ke ba ki ba fada cikin wannan azaban a kusa ko a nesa allah ya taimake mu watasi'a na tara dukhula darar rahati wal qarar duk mutumin da ya ɗabi'antu da ɗabi'an yawaita salati ga annabi to allah maɗaukin sarki zai tabbatar da shi a gidan aljanna ita ce darun raha gida na hutu gida na miƙe ƙafa gida na bararrajewa gida na ni'ima sannan walƙarar gida na zaman dindindin babu ranar fita ba za a canza miki waje ba kuma kullum ni'iman aljanna ƙara sabantuwa yake ƙara nunnunkuwa yake ƙara zama yake sabo ga 'yan aljanna allah ka sa muna da rabo Wal'ashira, daraja na goma salamul malikil gaffar allah maɗaukin sarki zai rika miki sallama allah zai rika amintar da ki duk abin da ya zama mai wahala gare ki allah maɗaukin sarki zai sauwaƙa miki shi muddin da ya zama kina yawaita yi wa manzan Allah salati to don Allah jama'a waɗannan ababe guda goma ƙaddara cewa kasuwa za ki je ki siyo su kina tsammanin farashin su zai zama nawa amma kawai salati ne fa annabi ya karantar wanda za ki buɗe baki kiya ƙasa da minti ɗaya amma shaidan sai ya hana ki kuma da wannan za ki gane cewa lallai manzan Allah mai ki ne ta yin da ya karanta da ke wannan abin da za ki riƙa idan ki dace da alkhairin duniya da lahira allah ya saka malam ibn aljauzi da kawo mana wannan alkhairin da ya yi malam ya ɗauko wannan magana ne a cikin littafin bustanul wa'irin wariya da sami'in libn aljauzi a shafi na 319 allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi to bayan da malam ya buɗe mana wannan littafi da nuna mana irin addu'a masu albarka da za mu riƙe na farko malam ya ce istighfari na biyu malam ya ce salatin annabi kun gane wannan duk wanda ya riƙe waɗannan abubuwa guda biyu wallahi tallahi ba zai taɓe ba duk wanda ya saki waɗannan abubuwa guda biyu in kin ga bai taɓe ba to lokaci ake jira ki saki gifari eh ki saki salati ga manzan Allah yato duk wanda bai fari bai salatin annabi wannan ya nuna ko katun qur'ani ma baya yi amma duk mutumin da ke yawaita karatun alkur'ani za ku ga Allah maɗaukin sarki ya yi mashi baiwa wajen yawaita istighfari da kuma salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa mu dage mu da muka ji wannan kai tsaye yanzu anan to markai a karan kanmu na biyu 'ya'yanmu mu je mu ƙoƙarin mu karantar da su bayan mun karantar da su mu tabbatar suna yi akai-akai sannan waɗanda suke jagororin gida shine mai gida ran gida a ƙoƙari a nuna mai cikin hikima shi ma don allah ya kama ya riƙa yi ko don a tsira tare da shi allah maɗaukin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za su tsira jama'ar annabi lokaci ya ƙure nan za mu saurara sai allah ya kai mu karatu na gaba